بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدين السلام عليكم إنك كالشان درسا دمكي من قال mun ƙarasa magana ne akan al-zahir wal mu'awwal yau za wannan kuma shine darasi na talatin dai cikin shi wannan littafi mai albarka sharh al waraqat fi usul al-fiqh bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه الى الدين اما بعد قال الافعال فعل صاحب الشريعه لا يخلو اما ان يكون على وجه القربى والطاعه او غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يختص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه فإن كان على غير وجه القربى والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا جميل wato abinda za mu tattauna a kan sayo al'af'al abinda yake nufi da al'af'al yana nufin af'alun rasul sallallahu alaihi wasallam wato aiki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don annabi ya aikata abu wannan abin mai yake nunawa shin yana nuna wajabci kowa sai ya aikata irinsa ko yana nuna mustahabbanci ne aikata irinsa ko kuma wannan abin mubah ne wato wanda zai yi ya yi wanda kuma ba zai yi ba babu zargi a kansa an ware al'afa'al daga al'akawal domin shi alƙaul wato annabi ya yi umarni kenan ya ce ai kaza wannan dukkan umarni kamar da muka karanta a baya yuhmalu alal wujub illa idza kana hunaka qarina التي تصرفه min الوجوب الى الاستحباب dukkan umarnin annaba kan dauke shi a matsayin wajibci sai an samu karina wadda za ta kawutar da shi daga wajibci zuwa ga mustahabbanci amma aiki kadai la yadullu al wujub da haka ya ware masa babinsa daban zai tattauna a kansa ina fatan kun fahimta da haka sai ce fi'lu sahibu shari'a fi'lu sahibi shari'a لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك صاحب الشريعة أنا شيني من ذا الله صلى الله عليه وسلم دومي شيني كوي الله يتورو a wannan al'umma ta karshen zamani don ya shar'anta wa mutane wani abu wanda manzo Allah ba mai ikon shar'antawa da Abubakar da Umar da Usman da Ali duk falalarsu bi suke amma ba shar'antawa suke ba da haka da an ce sahibu shari'a to shine manzo Allah shi kadai wani mutum baya tarayya da manzon Allah fit tashri aikin ma'abucin shari'a la ya khalu imma an yakuna ala wajhi al-qurba wa ta'a ko dai ya kasance yayi shi ne ta fuskar neman kusanci zuwa ga Allah da kuma da'a ya aikata wannan abun dan ya kusanta shi zuwa ga Allah ko dan yawa Allah da'a au gairi zalik ko kuma kawai ya aikata shi ne ba dan da'a ba ba dan neman kusancin Allah ba wato kamar ya aikata shi ne bi muktar tabi'a wal jibilla a ɗabi'ance da kuma halayya irin ta dan adam tashi zama kwanciya shiga fita duk wannan za a ce sai lada ta shiga cikin ya shiga ya fita ya tashi ya kishin gida ya zauna ya yi tagumi ya cire hannunsa daga tagumi ya yi motsi <laughs> duk waɗannan ba za a ce ana buƙatar lada ta shiga ciki ba sai in wani abu ne da dama an yi shi da nufin neman lada din kun gane ai fa in dalla dalilu ala al-ikhtisas idan dalili ya nuna cewa manzon Allah ya keɓanta da wannan aiki shi kadai banda shi ba mai tarayya da shi a ciki yuhmalu ala al-ikhtisas to sai a dauki wannan aiki bisa ga cewa wannan khususiya ne na annabi idan an samu dalili na shari'a da ya nuna haka ina fata an fahimta ka tazwijihi fawqa 40 niswa manzo Allah da ya auri mata sama da hudu wannan dalilin shari'a ya nuna menene khususiyya ce tashi shi kadai ko kuma yana akida zawajuhu bi lafzil hiba mace ta zo ta ce da annabi wa habtuka nafsi idan manzo Allah ce qabiltu shikenan tammal zawaj bidun wali wala sadiq wala sadaq wala ayyi shay'in akhar amma nan khususiyya ce ta annabi dan dalili yana haka in wahaban nafsa halin nabiyyi in arada an an yastankiha sai ce me خالصة لك min dunil mu'minin da haka duk abin da dalili ya nuna khususiyar annabi to wannan abin ya zama khususiya din in dalili ya nuna khususiya wa in lam yadulla in ko dalili bai nuna khususiya ba la yaktasu bihi to wannan abin baya kibantuwa da annabi a ce khususiyar sa ne لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن الله يأتي ya kasance gare ku dangane da rayuwar annabi uswatun hasana abun koyi kyakkyawa ashe kenan labudda min al-iktida bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi fi kulli shay'in illa ma dalla dalilu ala to domin wannan ayar tana nuna cewa za a yi koyi da annabi cikin komai an gane ko istisna'i shine illa ma dalla dalilu ala tafsir sai in dalili ya nuna kususiya to kuma wannan sai a dauki abin a matsayin kususiya kun gane ai yace fa yuhmalu ala al-wujubi inda ba'd ashabina wadansu daga cikin mabiya mazhabar mu dai shi dan shafi'iyya ne suna ganin cewa fi'ilun nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhmalu ala al-wujub yani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala shay'an wajaba على الأمة اتباعه في ذلك إن فاتنكم بهنت ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب تكم ما لو ما ظهر مو ينا نفن تاسة إن شافئية أقول أن نسكي قنن فعل النبي يدل على الندب وهو الاستحباب ومنهم من قال دقا تكنسو أقول أن نسكي قنن سوى يتوقف فيه توقف في ذائي إذا النبي عيكة ونا أبوه لا تحكم عليه بالوجوب ولا بالندب بل تتوقف حتى تنظر في الأدلة فإذا وجدت من الدليل ما يدل على الوجوب فإن ذلك تحمله على الوجوب وإذا وجدت من الأدلة ما تحمله به على الاستحباب إن ذلك تحمله على الاستحباب وإلا تتوقف ina فتاهم an fahimta maganganu guda fa in kana ala wajhi ala ghairi wajhi alqurba amma idan aikin da annabi ya kuma wannan baya nuna biyayya ko da'a in kana ala ghairi wajhi alqurba wa ta'a fa yuhmalu ala al-ibaha to wannan za a dauka aikin aikin aikin annabi yana nuna wajibi ne fi a mubahanci ne kai muba ya zama mubah ma'ana ya zama ja'iz fi haqqihi wa haqqina game da shi din ja'izi ne yayi ko kar yayi mu ma din game da mu ja'izi ne mu yi ko kadmi. mu yi a takaice cikin wannan juz'iyya wannan kaso da muka karanta yana so ne ya tattauna game da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya kasa su gida biyu akwai al'af'al allati tadullu alal qurba wa ta'a ina fata mun fahimta akwai al'af'al allati la tadullu alal qurba wa ta'a wa innama fa'alaha an-nabiyyu صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة idan muka ɗauki al'afa'alun allati tadullu ala ta'ati wal qurba to shine dukkan aiki da yake nuna da'a wanda annabi kawai za a dauke shi a matsayin mai wajibci wadansu suka ce mustahabbanci wadansu suka ce yutawaqqaf hatta yunzar fil adilla bisa ga maganar nan kenan ko amma ayyuka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya biyu ta tabi'a wal jibilla to wannan dullo ala maza alal ibaha abin nufi in baka aikata ba wanda zai ce dan me baka aikata ba in kuma kai ba wanda zai ce dan me kai da abin da annabi yi shi ba dai ya shar'anta wani abu ba yayi shi ne kawai a ɗabi'ance ina fata an fahimta to wannan ba a cewa sai sai abin nan misali annabi ya ci wani abu ko ya sha wani abu baka cewa sai ka nemo irin wannan abin da ya ci ko ya sha kai ma sai ka shi ko ka sha don koyi da shi cikin haka annabi ya sanya wani tufafi da aka saka da wani zare ko wani kirtani iri kaza baka cewa sai ka nemo irin wannan kai ma ka saka ka sa don koyi da shi tunda wannan ya sa ne bi mukuta ba at-tabi'a da haka kawai abin da yake nuna wa jawaz amma idan ya yi nuni zuwa ga wata kaifiya sananniya ta tufafi tunda sa tufafi daban iltizamu kaifiya kuma daban cewa wanda ya sa tufafi ya sa riga ya sa wando ya sa gwado ya mai menene wannan gwargwadon al'adar garin kowane mutane haka za sa amma kaifiya fa ta yadda kar mutum ya sanya tufafi mai launin ruwan ɗorowa kaga annabi ya hana wannan kaga mutum ba zai wannan ba a kar mutum ya sanya tufafi wanda ya wuce idan sawu a matsayinsa namiji kaga annabi ya hana wannan mutum ba zai ba amma sinadarin da aka yi tufafin kar ya sanya na zinariya kar ya sanya na alharir a matsayin sa na namiji da annabi ya hana wannan mutum ba zai ba ina fata an fahimta wato sai an yi bayanin wata kaifiya to amma in ba haka ba abin ana yin sanin wata tabi'a to wannan dai shine abin da yayi bayani anan a takaice sharhin kuma duk zai fito da abin fili bismillah أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة من أقسام السنة لأن السنة هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وقد, وقد ذكر هنا الأفعال ثم الإقرار وأما الأقوال فذكرها فيما بعد في باب الأقدار وكان الأولى بالمصنف أن يجمعها في باب مستقل كما هي طريقة كثير من الأصوليين وقد عني الأصوليون بالأفعال وأفردوا فيها مصنفات مستقلة لأنها من أدلة الأحكام الشرعية ولا خلاف في ذلك جميل yana magana ne akan ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna daga cikin wani bangare na sunna irin yadda qaulun nabi min sunnatihi wa kadhalika fi'luhu min sunnatihi wa kadhalika taqriruhu domin idan aka ce kai ta'rifin sunna ko hadisi an ka ce shine ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir kaga kenan a ce fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam min aqsami sunnatihi وقد ذكر هنا الأفعال ثم الإقرار أنا يزيد أنبتاء الأفعال سنن لقبائكم وزي أنبتاء الإقرار وأما الأقوال فذكرها فيما بعد في باب الأخبار أما الأقوال كما يا أنبتيس نيدا قبايا أباب لاباري وكان الأولى بالمصنف أن يجمعها في باب مستقل يا كما تأتي دا أفعال دا أقوال دا إقرار دي هذا سؤال أبابي ده to amma ware al'afa'al da al'iqrar daban sannan can kai al'akawal a wani daban wato kamar ya sabawa abin da ya kamata a ce ya yi a ra'ayin shi mai sharhin shine ce wa kana al bil musannif an jama'a fi babin mustaqillin kama hiya tariqatu kasirin min al da yawa daga cikin wanda suka wallafa usulun fiqh suna hada al'akawal da al’afa’al da al a babi daya ba sa ware al'akawal daban. daban ila shi uzurinsa yana ganin al'akawal. kai tsaye suna nuna wajabci ne da mustahabbanci amma alfa'al kuma ba lalle bane su nuna haka kai tsaye sai inda wata karina sannan al-iqrar ma ba lalle bane nuna wajabci kai tsaye ko mustahabbanci kai tsaye sai inda wata karina galibi al-iqrar yadullu ala al-ibaha ne kadai ila wannan shine uzurin sa wallahu alam وقد عني الأصوليين بالأفعال وقد عني الأصوليون بالأفعال وأن اللفظ هنا haka هكا furta shi a larabci kullum yana zuwa ne mabaniyan alal majhul baka cewa qad ana sai in kai nufin wata ma'anar ne daban sai dai ka ce uniya wato min al inaya kenan kula da abu ko bashi muhimmanci uniya al usuliyyin bil al usuliyyin bil afal malaman usulu sun kula kwarai da gaske da abin da ya shafi ayyukan annabi wa afardu fiha musannafatin mustaqillatan sun keɓanci ma al afal kawai da littafi wani kawai ya wallafa littafi dan bayanin af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam mallazi tadullu alaihi mallazi yufhamu minha mallazi yustafadu minha li'annaha min adillat al-ahkam ash-shar'iyyah dan ayyukan annabi suna cikin dalilai ne hukunce hukuncen shari'a wala khilafa fi zalik na'am qawluhu fi'lu sahibi ash-shari'a ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu la yaqdu imma an yakuna ala wajhi al-qurba wa ta'a ila أي أن الأفعال لها حالتان الأولى أن يكون فعلها على وجه القربى والطاعة الثانية أن لا يكون على وجه القربى والطاعة لازم وانا بقى في ليك باي بقاتا شرحي نعم فإن كان على وجه القربى والطاعة فلا يخلو من حالين الأولى أن يدل دليل على الاختصاص به الثانية أن لا يدل دليل على الاختصاص به قوله فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص أي يحكم بالخصوصية لوجود الدليل, لوجود الدليل وليس لأحد أن يفعله مثله وذلك كزيادته في النكاح على أربع, على أربع نسوة لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وكنا أكثر من أربع من أربع وكالوصال في الصوم وكالنكاح بلفظ الهبة وغير ذلك مما يدل عليه القرآن أو السنة جميل duk aikin da ya kasance yana nuna da'a to ɗaya daga cikin biyu ne ko dai ya zamanto aiki ne da yake nuna kususiya ko ko kuma ya zanto baya nuna kususiya da ya ce in dallar dalilu ala al-istisas bihi yuhmalu ala al-istisas in dalili ya nuna kususiyar annabi to sai a dauki wannan aiki a bisa kususiya ai bi hukumi ay yuhkamu bil khususiyyati li wujud dalil sai a ɗauka wannan aiki ya dulla alal khususiyya don dalili ya nuna haka an gane ko walai li ahadin an yaf'alahu mithluhu kar wani ya zo ce kuma zai koyi da annabi kenan a cikin sa tunda aikin ya nuna dalili ya nuna khususiyya wani ba zai koyi da annabi ba kenan wa zalika ka ziyadatihi fi nikah ala arba'in annabi ya auri mace sama da hudu lokaci guda kaga wannan ya nuna kususiya saboda mai liqaulihi ta'ala dan Allah ce da shi ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka ya ka annabi mun halatta maka matanka a lokacin da aka ce an halatta masa matansa su nawa ne sun fi hudun wa na aksar min arba to da aka ce kuma laka ahlalna laka wato ya nuna me kususiya shi kadai kenan mun halatta maka matan nan naka da yawan su ya kai goma sha daya mun halatta maka su mun halatta maka matan nan naka guda taran nan waɗanda bayan mutuwar guda biyu mun halatta maka su duka dai sawa'un sha ɗaya ne ko tara ne dai sun yi mai sun wuce adadin da sauran musulmi suka yi nasu auren kun gane ai to wani ba zai ci bai zai yi koyi da annabi yau ya auri mace biyar ko shida ko bakwai wa kal wisal fi sawm haka al wisal wato sabu zarfi a cikin azumi annabi yakan yi kwana uku ba tare da ya sha ruwa ba wato ka dauki azumi magariba ta yi baka yi buɗe baki ba kuma baka sake yin sahur ba har wace gari ka zarce da shi har wace gari ka zarce da shi wannan shi ma khususiya na annabi dan saboda sahabbai da suka ga yayi suka ce za su yi koyi da shi sai manzo Allah ce a'a sai suka ce no wa anta tuwasil kai mun ga kana wisali sai manzo Allah yake cewa to aini azallu yuti'imuni rabbi wa yaskini ni kan ina ci gaba ubangiji na na ciyar da ni ya shayar da ni azallu tu'imuni rabbi wa yaskini kai mun sallame ka tun daga jiya jiya muna cikin karatu ka tashi bayan bamu tashi ba tashi kai ba kai bane ba to kila wani ne da ya kama da kai ina nan ina hakonsa Allah kawo shi yut'imuni rabbi wa yaskini manzo Allah ce ni kan ai ubangiji na ta da shi ya shayar da ni kun gane ai wannan sai nuna me kususiya kai yanzu ba za ka yi azumin sama da yini ɗaya ba dole idan an yi buɗe baki ka sha ruwa sai sa waɗansu malamai suka ce da manzo Allah ke cewa idza aqbala an-naharu idan adbara an-naharu min hahuna wa aqbala al-layl min hahuna fuka da as-sa'im suka ce lafazin a nan gudun. waɗansu suka ce ai da kala al-iftar waɗansu suka ce aftar sa'im ma'ana azumin sa ya karye ko ya sha ruwa ko bai sha wadai amma ya ci gaba da yi baya da lada tunda kususiyar annabi ne wannan ma'ana ko da ya ce ni bari in ci gaba sai na kai gobe sai gobe zan sha ruwa sai jibi zan sha ruwa manzo Allah ya ce faqad afara saim kun gane ai al-wisal din kenan wa nikahu bi lafz al-hiba ha kuma wa kan nikahi kenan bi lafz al-hiba in wahabat nafsa halin nabi wa ghayr zalika mimma yadullu alayhi al-qur'an aw as-sunnah kun gane ai qawluhu قوله وإن لم يدل لا يختص به أي إن لم يدل دليل على أن هذا الفعل خاص به لم يحكم بالخصوصية وهذا هو العصر أعني عدم الخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيكون هذا النص معمولا به حتى يقوم الدليل المانع وهو ما يوجب الخصوصية جميل أما إذا أيك النبي بينون خصوصية با دم با أسامة دليل دينون وأن يازم خاص به با هو هذا هو الأصل دام وأن شيني أسلي الأصل في أفعال النبي أن تكون لأموم الأمة لا للخصوصية فتخصيصه بفعل من الأفعال إنما هو فرع ليس بأصل نعم. فالأصل هو أن يفعل شيء أن يفعل شيئا من الأعمال ليقتدي به أفراد أمته هذا هو الأصل قم غني ده كيف وهذا هو الأصل آني عدم الخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيكون هذا النص مأمولا به وأن أيكي زي وأن النص زائد أيكي دي سيسي ومن ذا لازم أسوة حسنة أتجين كوميش hatta ya kuma dalil mani har sai an samu wani dalili mani idan zai hana mai ce a banda kaza banda kaza banda kaza wa huwa ma yujibu al-khususiyya shi wannan dalilin da za a samu shine zai wajabta mai khususiyya kenan ina fata an fahimta wa qawluhu wa qawluhu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana الأسوة بضم الهمزة وكسرها لغتان قرئ بهما في السبعة بمعنى القدوة ko ka ce iswa ko ka ce uswa duk ɗaya ne a lugha da haka kira'a biyu ta zo da su قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله دكتور kaga ah, magana ce mai kyau ta ibnu ce ita takaitacciya kamar ba komai ba ce wannan aya ta zama ita ce babban shishike wajen yin koyi da annabi fi a kawalihi cikin maganganunsa wato kai koyi da irin maganganun da yayi na alkhairi inda yayi fushi kai fushi inda yayi farin ciki kai farin ciki yanayin wa'azi yanayin fadakarwa al'amru bil ma'ruf annahu al-kalimatu tayyiba ina fata an fahimta wa af'alihi da ayyukansa wa ahwalihi da halaye kyauta jarunta menene da komai da komai komai na annabi asali ne da komai kai koyi da cikin komai dan yanzu idan wani ya zo dauki ayar kila zai iya daukar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kila wannan khasun bima maza bil ibadat la yadkhulu fi dhalika al muamalat wa hadha khata'un inma huwa shamilun lil ibadat wal muamalat aslan ita siyakin ayar ma bai zo ba cikin bayanin ibada ya zo ne a cikin bayanin halaye na annabi din domin tsakiyar ayoyin da suke magana ne akan gazotul ahzab ko gazotul khandaq a cikin sutul ahzab wanda a lokacin abin da ake jan hankalin sahabbai dan sun tsorata wa zulzulu hunalika butul lil mu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida munafika kuma suna ta wadansu abubuwan da ban ya qulul munafiquna walladheena fi qulubihim maradun ma wa'ada Allahu wa rasuluhu illa gurura ana cikin wannan manzo Allah kuma hankalinsa kwance ɗaya daga cikin sahabbai ce wallahi ɗayan mu yana jin fitsari yana jin tsoron ya tafi fitsari gane yake da ya je kafirai za su kashe shi kafin ya dawo dan tsorata da firgita amma manzo Allah kuma Allah ya saukar da natsuwa a zuciyarsa ba tsoro ba firgici a lokacin ma ya kabbara sallah yana kiyamul laili saboda shine sai Allah ya ce musu to ku yi koyi da shi kuma ma da kar ku firgita irin kaga anan gurin a cikin halayensa ne ma ake magana amma dai al'aya dullu ala umum ta dullu ala at-ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'i bihi fi aqwalihi wa أقواله wa ahwalihi ina fatan kun fahimta فيتمي وقوله فيحمل على الوجود عند بعض أصحابنا إلى أي فإذا كان الفعل على وجه القربى والطاعة ولا دليل على الاختصاص فيه خلاف ومثاله ما ورد عن شريح ابن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال بالسواك فالسواك عند دخول البيت فعل مجرد لم يرد به قول وفعله على وجه القربى فهذا فيه خلاف على أقوال ذكر المصنف منها ثلاثة جميل wannan duk a fili yake ban tsammanin kuna bukatun dogon sharhi cewa aikin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi idan ya nuna da'a kuma babu wani dalili da ya nuna khususiya gashi aiki na da'a kuma khususiya bata shiga cikinsa ba to shine malamai suka yi sabani kan cewa shin wannan aikin wajibi ne ko mustahabbi ne ko kuma ta hukufi duk aikin da ya nuna da'a kuma babu dalili akan kususiya to shine aka yi sabani akan sa kun gane ko amma duk aikin da ya nuna da'a kuma ga dalilin kususiya wannan akwai wani sabani tunda ga dalilin kususiya shike na ba wanda zai ce sai kai koyi da annaba kai ijma'an cewa ba za ka koyi da annaba ba cikin sa lima yadul al khususiya saboda dalilin kususiya da yake abin nan din sa ya zuga misali aikin da ya nuna da'a kuma babu dalilin da ya nuna kususiya gashi nan hadisin da ya zo daga surai ibn Hani ce na tambayi Aisha radiyallahu anha bi ayi shay'in kana yabda'u ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza dakhala baita idan annabi ya shigo gidansa me yake fara yi qalib bisiwak tace aswaki ina shigowa gida kafin ya fara komai kan dauki aswaki ne yana goge bakin sa saboda me saboda galibi a waje magana da yawa takan sa yawo ya gudana da yawa a cikin bakinka ya bushe kuma sai ya canja bakin ya zanto yana wani waruwari ko mun tsaftarka to kuma ba zai so ba yana kusa da iyalinsa suna hira suna jin wani abu wanda bai dace ba ta tare da haka sai ya amfani da asuwaki kafin ya fara magana da iyalinsa ba wai lalle ne sai an zo kwanciya ba hira ma kawai da za ta gaba da ita rayuwa idan manzo Allah shi ko gida sai ya yi asuwaki kaga waɗanda suke daukan kazanta a matsayin addini kaga su yi kuskure ko shakka babu Allah yana tsafta sallallahu alaihi wasallam yace to suwaki yayin da mutum ya shiga gida fi'ilun mujarrad tsantsar aiki dai lam yarid bihi qaul wanda babu wata magana ta annabi ba cewa in kun shiga gida ku yi aswaki da ya ce haka ne da ya zama me wajibi ko mustahabi amma shi kawai ya aikata ba tare da ya faɗa ba fi'ilun mujarrad kenan wa fi'luhu ala wajhi al shi ko aikin nan da ya yayi shi ne dan da'a dan wannan ba aiki na dabi'a ba kowa ya san suwaki ba aiki ne kawai na dabi'a ba wa hadha fihi khilafun ala qawlin zakar al-musannif minha thalatha an yi sabani kan maganganu manzon Allah ah, manzon sallallahu aikin sa yayi me yake nuna ba amma shi mawallafin littafin ya ambaci zantuka guda uku wato ko dai wujub ko al-istihbab ko kuma at-tawaqquf na'am قوله فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا هذا القول الأول وهو وجوب وجوب وجوب وجوب اتباع وهو وجوب اتباع الأمة له نعم. وهو وجوب اتباع وهو وجوب اتباع وهو وجوب اتباع الأمة له وقوله عند بعض أصحابنا أي الشافعية يعني ابن شريح ابن يعني ابن سريج يعني ابن سريج duk inda kalmar ya'ani ta zo sunan da yake bayan ta zai zama fawalan bihi mansub din ta ne eh يعني ابن سريج وابن ابي هريره وهما من كبار الشافعيه وهو روايه وهو روايه عن الامام احمد ذكرها ابو يعلى وهو قول الامام مالك ودليلهم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه واستبعد هذا القول إمام إمام الحرمين في البرهان وأما الآية فمعناها ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه بدليل وما نهاكم عنه فانتهوا وأنا القول بأن الآية بأن الآية ظاهرة في في غرض المستدل لكن تطرق الاهتمال يضعف الاستدلال يضعف الاستدلال يضعف الاستدلال da yuhmalu al wujubi inda ba'd ashabina hadha al-qawl al-awwal wannan zancen farko kenan ko wa wujubu ittiba'i al-ummati lahu idan to wajibi na umma ta annabi da kuma yace inda ba'd na yana nufin da ya ya ya'ni ibn surayy abinda yake nufi da babu al-ashab sune yana nufin malam ibn surayy da kuma ibn abi ko kuma min kibar الشافعية wannan da suna cikin manyan malamai da mazhabar shafi'iyya ibn abi hurairah ba abu hurairah ba sahabin annabi dan abu hurairah sahabin annabi ga ya zama tabi'i kenan ya girma shafi'i dan shi shafi'i tabi'i tabi'in ne ma shi kanshi shugaban mazhabar وهما من كبار الشافعية وهو رواية أن الإمام أحمد كما إمام أحمد بأن سامر رواية أو نصر كنون سوا واتو مستحبين ذكرها أبو يعلى وهو قول الإمام مالك كما أن إتسي متير إمام مالك بن أنس ودليلهم قوله تعالى hujjar su ta cewa aikin annabi din ya dullu alal istihbab suka ce zan kafa hujja ne da faɗin Allah ta'ala wa ma atakum rasulu fakuzuhu abinda duk manzon Allah ya zo muku da shi wato ku karbe shi ma atakum min qawlin ma atakum min fi'lin fakhuzuhu haka su suka fahimci ayar kenan wannan ayar shamilatul li aqwalihi wa af'alihi kun gane واتبعد هذا القول إمام الحرمين في البرهان إمام الحرمين الزويني ينا قنون من نزلتن يا ليس ديوة أتي في النبي يدل على الوجوب ينا قنون هذا قول بعيد هكا أنبتها في كل تفس البرهان وأما الآية أما يمكن دوكي آية فما أناها ما أمركم به الرسول فخذوه آية باتا ما آتاكم الرسول من قدر ما فينا آتنا آية نفهم ما أمركم به ومعلوم أن الأمر innama yu'khadhu min al-aqwal la min al-af'al eh dan ayar tana nufin ma amarakum bihi kun gane ai ba mara bihi rasul fa kuduhu saboda mai bi dalilin qawlihi wa ma nahakum anhu tunda an kawo an na annahyu to ya nuna shi ne mai al'amur amma ba zai yi an na hayu kuma dudduhu al alfi'ilu ba kun gane ma'anar su ne madalla wa alal qawli bi anna al-ayata zahiratun fi gharad al in ma mun ɗauki ayar cewa a fili zahira ce dilalatu ha dilala zahira fi gharad al-mustadil dangane da manufar wanda ya kafa hujja da ita alal wujub lakin sai mu ce to tatarruqul ihtimal yudhiful istidlal kasancewar aya tana da wani ihtimalin to wannan ya na kafa hujja da ita kan wata matsaya abin nufi mun karanta a baya cewa akwai lafazi da ake kira me az-zahir ina fata mun fahimta akwai annas akwai az-zahir akwai al-mu'awwal duk lokacin da aya ta dilala ta zahir ita ce me eh wato nafsi ya nuna wani abu wanda ba shi ne asalin abin da aka kawo ayar da shi ba ko ba haka ba nafsi ya nuna wani abu wannan abin ba shi ne abin da aka saukar da ayar ko aka koro ayar dan shi ba amma ta iya ɗaukan wannan ma'anar to kan kenan dilala ta zahir dole guda biyu ce eh, tadullu alal ma'ana wa ma'anan akhar to duk lokacin da nasu ya zanto cewa zai nuna ma'anoni biyu ba ma'ana ɗaya ba ka zo ka kafa hujja da shi akan ma'ana ɗaya to istidlalin ka zai zama da'if ne shine abin da suke cewa annasu idza tafarraqa alaihi al-ihtimal faqata bihi al-istidlal nasi duk lokacin da ya kasance ya hatamilu hadha wa ya hatamilu hadha to ba zai yi ka kafa hujja da shi akan abu guda ɗaya ba ka ce dole sai kaza sai in kana da wani dalilin khariji in kana da wani dalili wajen wannan din wajen wannan ma'anar da wanda take karfafa wannan ma'anar to shikenan wannan kuwa ka iya yin haka abin da yake so ya ce a nan gudu kafa hujja da wannan ayar wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu akan cewa fi'lun nabiy alladhi yadullu ala al-qurba bila دليل معه في الخصوصية يدل على الوجوب كيف هو جاد وانا اكون وانا استدلال ضعيف سبو دمي آير قد تحتمل هذا المعنى وقد تحتمل معنى آخر غير جازم في هذا المعنى الذي يستدل به المستدل انا بعد نقوم فهمت ده هكا بتزمى هجة بكناكي قوله قوله ومن من أصحابنا من قال يقبل على الندب هذا القول الثاني وهو أنه يستحب للأمة اتباعه فيما فعله على وجه القربى وهو قول بعض وهو قول لبعض الشافعية كما ذكر المصنف وقول الظاهرية وهو قول أكثر الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ذكرها القاضي أبو يعلى ورجى هذا ورجى هذا إمام الحرمين في البرهان وتبعه الغزالي في المنقول ورجاه الشوكاني في الإرشاد لأنه أقل ما ما يتقرب به به هو المندوب ولا دليل ولا دليل يدل على زيادة على زيادة على الندب فوجب القول به da yake cikin malaman mazhabar mako wanda suke daukar shi alal nadbi ita wannan shine zance na biyu huwa annahu yustahabbu lil ummati ittiba'uhu fi ma fa'alahu ala wajhi al qurba wato mustahabbi ne al umma ta wa annabi biyayya cikin abin da ya aikata bisa ga qurba وهو قول لبعض الشافعية كما ذكر المصنف وقول الظاهرية وهو قول أكثر الحنفية ولنا ندوب القائلين بهذا القول يعدد يعدد القائلين بهذا القول ورواية عن الإمام أحمد ذكرها القاضي أبو يعلى ورجح هذا إمام الحرمين في البرهان الإمام الجويني هذا هو الراجح وتبعه الغزالي في المنخول أبو هامد الغزالي به في كل المنخول wa rajjahahu ash-shawkani fil irshad ina nufin irshad al-fuhul li'annahu aqallu ma yutaqarrabu bihi huwa an-nadbu domin mafi karancin abin da ake Allah da'a da me mustahabbi babu wani abu ƙasa da mustahabbi in dai wajen ayyukan da'a ne ayyukan da'a dama guda biyu ne ko wajibi ko mustahabbi mafi girman abin da ake wa Allah da'a da shi shine wajibi mafi kankantar abin da ake da'a da shi shine me mustahabbi ce to tunda dai aikin annabi na da'a wanda ba khususiya yace kawai mafi kyau a dauke shi a mustahabbanci wato a dauke shi a mafi karancin daraja ta kasa shi yasa su suka rajjaha wannan zancen irin su shaukani da ire-iren su su suna ganin babu za a ce ga aikin annabi allazi dullu ala ta'a wal qurba kuma a ce wajibi yana bukatar abin nan dan al-wujub la yustafadu illa min al-aqwal la min al-af'al ina jin kun fahimci wannan wala dalila yadullu ala ziyaratin ala nabi ba wani dalili da ya nuna cewa mu karawa aikin karfi har ya zama wajibi ba mustahabbi ba fa wajaba alqawlu bihi da haka sai zama wajibi a yadda mustahabbi ne kawai na'am قوله ومنهم من قال يتوقف فيه هذا هو القول الثالث وهو التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة وهذا أضعف الأقوال قال الشوكاني وعندي أنه لا معنى لا معنى للتوقف للتوقف بالفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربى فإن قصد القربى يخرجه عن الإباهة إلى ما فوقها والمتيقن مما هو فوقها والمتيقن والمتيقن مما هو فوقها فوقها الندب wannan magana ta shaukani tana da kyau matuƙa wato waɗansu suka ce a yi tawakkufi wanda shi ne zance na uku ko saboda me suka ce li adam ma'rifatul murad annabi ya aikata abu ya tafi kuma ba mu tambaye shi ba yanzu baya nan da haka mu mu san me yake nufi ba tunda ba mu san me yake nufi ba kar mu kankan ba in mun ce wajibci to mun ce kenan yana nufin wajibci in mun ce musahabbanci ko mun ce musahabbanci da haka sai dai kawai mu tawakkufi mu shiru kar mu ce wajibi kar mu ce me musabbi saboda li ta'arud al-adilla kuma dalilai sun ci karo wani na iya daukar cewa wajibi wani na iya daukar musabbi malaka wa hadha adhafu al-aqwal wannan shine mafi raunin zantukan guda uku an gane ko abin nufi dai alqawl bil istihbab huwa rajih wa yalihi fil quwwa alqawl bil wujub wa adaf al aqwal wa adaf al thalatha kulluha shine me at tawaqquf saboda abinda malamai suke cewa at tawaqquf naw'un min ar raddi eh me bambanta tsakanin wanda annabi ya ce kaza ya ce ya ƙi da kuma kai ma ka yi tawakkufi <laughs> suka ta nau'un minar raddi kamar ka kyale nafsu ne kawai ka ƙi yin aiki da su da haka da yawa daga cikin akwai waɗansu daga cikin malaman da suke ganin cewa gaskiya a cewa a yi tawakkufi ɗin nan kamar an jefar da na ne fa in dai nassi ne ce kaza to wani magana tawakkufi amma a mas'ala tambaye ka me hukuncin kaza halal ko haramun ka yi tawakkufi ka kasa yin guda ɗaya wannan babu laifi kun gane ai amma nassi ya ce kawai ka tsaya kana ganin nassin ya nuna wani sahabi ne ko wajabci wani ya ce masa sahabi je ya tayi wani ya ce wajabci ya je ya tayi kai kuma ka ce a ni gaskiya zan yi tawakkufi ni ba zan ce wajibi bane suka ce wannan kamar ka radatta nas fa ka annaka radatta hadhan nas lam taqal bihi lam taqbal bihi al mutawakkif lam ya'khudh bin nas lakin alladhi qala bil wujub لكن الذي قال بالوجوب أخذ بالنص والذي قال بالاستحباب هو كذلك أخذ بالنص لكن المتوقف كأنه رد النص لم يقبل به ina fatan kun fahimta yace wa indi annahu la ma'ana lil waqfi fil fi'l alladhi qad zahara fihi qasd al qurba abinda shukani sai kine sai ba wata ma'ana na wa mutsa mai tawakkufi cikin aikin da gaci a zahiri an riga an gano cewa da'a ne dan me za mu yi tawakkufi kun gane fa inna qasd al qurba yukhrijuhu an al ibaha nufin da'a da wannan aikin kadai ya isa ya fitar da shi daga me al ibaha daga halarci ila ma fawqa zuwa ga abin da yake sama da ibaha wal mutayaqqan wanda kake da tabbas cewa abin da ke biyo bayan sama da ibaha mimma huwa fawqa shine annadbu shine mafi karancin abin da yake sama da me ibaha to wannan ita ce magana shaukani kaga magana ce mai karfi sosai da sosai abin da yake gani in kuna son ku fahimta ko dai alwujub ko al-istihbab ko kuma me al-ibaha to gashi annabi ya aikata abu qala fulanun wajib qala fulanun mustahab wa qala fulan ja'iz yace a hakikanin gaskiya in dai har annabi qasdal qurba bi hadha al-fi'l mujarradu qasdul qurba kadai ya fitar da shi daga me ibaha to da kayi sama da ibaha me zaka fara tarwa annadab yace shi sa zamu dauke shi anan dan shi baya bukatan dalili amma inda zamu ce wajibi ne to kuma sai mun nemo wani dalilin banda wannan kadai to kuma ba mu da shi amma muna da tabbas cewa qasdul qurba kadai yukhrijuhu anil ibaha to kuma babu yanda za a yi mu ce wajibi yake wa sai dai idan kan hunaka amrun minhu sallallahu alaihi wasallam tayyib laysa lana dalilun yadullu ala alwujub وقد تأكدنا أنه ليس بالمباح إذا فما هو إذا فهو مستحب إذا فاتكم فإنت أنا بقول تشوف كان يتلا لك الجيسوس جلست عليك الجيسوس والراجح والراجح والله أعلم هو القول بالندب لأن القربة طاعة وهي غير خارجة وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك وهذه حقيقة المندوب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد هو عبادة يشرع التأسي به فيه فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة سنة yace rajihin zance shine wato annad li'anna al-qurba ta'a dan qurba da'a ce wa hiya ghayru kharija an al-wajib al-mandub kuma ba ta fita daga me wajibi da mustahabbi kullu ta'atin fi dunya imma an takuna wajiban wa imma an takuna manduban wal qadr al mushtarak bainahuma tarjihu al fi'li ala al wato kenan ka cewa da da wajib da mandub akwai wani qadrun mushtarakun bainahuma akwai abin da ya hada su menene abin da ya hada su shine tarjihul fi'li ala tarki ka aikata yafi ka bari mustahabbi ka aikata yafi ka bari wajibi ma ka aikata yafi ka bari hadha huwa al-qadr al-mushtarak bainahuma wa hadhihi haqiqatul mandub wannan ko shine dama haqiqatin haqiqanin mandub qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah wa ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi at-ta'abbud fa huwa ibada abinda duk annabi yayi da da sunan bauta to wannan abin ya zama ibada yusra'u at-ta'assi bihi fihi an shar'anta yin koyi da annabi cikin sa fa idza khassafa zamanan aw makanan idan annabi yake banci wani zamani da aikata wannan aikin ko yake banci wani wuri da aikata wannan aikin kana takhsisuhu tilkal ibada sunna ina fata an fahimta to keɓantar wannan zamanin da keɓantar wannan wurin shi kuma ya zama sunna ina fata an fahimta kana takhsisuhu tilkal ibada keɓantar wannan ibada ya zama sunna kenan qauluhu qauluhu وإن كان على غير وجه القربى والطاعة فيهمل على الإباهة في حقه وحقنا هذه هي الحال الثانية للأفعال النبوية وهو الذي لم يظهر فيه قصد القربى ويدخل تحت هذا هذا نوعان أولا ما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب فهذا لا حكم له في ذاته لأنه ليس من باب التكليف لأن التكاليف فيما يمكن فعله وتركه وهذه الأفعال ليست مشروعة لذاتها أو مقصودا بها التأسي لأن, لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو عنها إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة هيئة معينة هيئة معينة كصفة أكله وشربه ونومه ونحو ذلك فهذا له حكم شرعي كما دل عليه النصوص wannan zai shiga bayan ya gama maganan aiki da yake nuna da'a ya gama tattaunawa a kan nan da maganganun malamai da kuma alƙawalin raji yanzu kuma sai aikin da baya nuna da'a to shi shi aikin da baya nuna da'a ya kasu kashi biyu na farko abinda annabi zai yi shi bi muqtadal jibillati wal bashariya abinda yi shi a matsayin sa dan adam abinda yayi shi saboda ginin halittarsa ya nuna sai ya yi wannan dan ya mai qu'ud a cikin halittar dan adam akwai tsayuwa ko musulmi ko kafiri zai zauna zai tashi zai tsaya zai kwanta ko ba haka ba wan naumi wal akli wa shurbi fa hadha la hukuma lahu fi dhatihi wannan ba su da hukunci a karan kansu li'annahu laysa min babi taklif ba wanda zai ce tsayuwar ka ibada ce zaman ka ibada ne barcin ka kwanciyar ka tashin ka a'a ba taklifi bane li'anna taklifa fi fi ma yumkinu fi'luhu wa tarkuhu ana wa mutum ana dora mutum ibada ne cikin abin da zai iya yi wa yi shi ko kare yi ita tsayuwa zai iya yi wa kai ta ko kai ta ne dole akwai tsayuwa cikin ayyukan ka ne da gobe dole akwai zama dole akwai ci dole akwai sha dole akwai barci wannan ba za a ce ba yumkinu fi ilhu wa tarkuhu a yumkinu fi ilhu ala al-itlaq illa idza kana hunaka a'iq min al-awa'iq al-muta'alliqa bi khalq al-insan sai in mutum yana da wata nakasa da za ta hana shi tashi ko zama ko wani abu daban ina fata mun fahimta amma ba haka mutum yana yin sa ne bi muqtada a tabia wal jibillat al-bashariyya la yata'allaqu biha taklif wa hadhihi al-af'al laysat mashru'atan li dhatiha aw maqsudan biha at-ta'assi ba a shar'anta waɗannan ayyukan ba a karan kansu su din ko a ce annabi na yin su dan a koyi da shi a ciki yi koyi da shi a ciki لأن كل ذي روح من anha duk ma عنها دم cikin سرري تكن بالأدم wofuntuwa daga wannan. illa idza kana al-fi'lu lahu hay'atu muayyana sai fa yin aikin yana da wata sifa ta daban ka sifati aklihi cin abinci din kadai daban amma siffar ci to wannan kuma zaka ga annabi ya bayyana wata siffar ci ta musamman wa shurbihi da kuma siffar sha wa naumihi da siffar yin bacci wa nahwi zalika da makamancin haka wato mutum zai ci sai sha zai barci wannan bi muktasab tabi'a amma iltizamu kayfiyati muayyana fil akli wa shurbi wan nawm to kuma wannan Ah, annabi ya yi bayanin su an fahimta daga gare shi in ya zo cin abinci don abin da gutsar shi za a rika yi yana shi da yan yatsu guda uku ne sallallahu alaihi wasallam kuma baya shigar da abinci akan abinci kuma yakan yi wani zama na musamman wajen cin abinci ka kawo koyi da shi a cikin wannan ya fita daga cikin addabi'a ina fata an fahimta kuma zai kasa cikin sa kashi uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ruwa kashi ɗaya kuma numfashi kaga wannan ya fita daga cikin ɗabi'a da menene wata kaifiya ce muayyana in ya zo shan ruwa baya sha tsaye ya hana a sha tsaye ya ce a sha a zaune ga wannan kaifiya ce muayyana ya ce kuma kar a kwankwaɗi ruwa sai dai a rinka tsotsosta idan numfashi ya kama ka karkaya a cikin kwanan shan ruwan sai ka ɗauke kofin sannan ka yi numfashin sannan ka sake mai ruwa ga nan wata kaifiya ce muayyana in ka zo barci ka kwanta tsagen jikinka na dama duk kaifiya ce muayyana kar ka yi rubda ciki kaga wannan kaifiyar barcin ce amma ba barcin ake magana ba amma shi karan kansa barcin daban amma kaifiyar wannan ita ce ake magana wani hau zalika da makamancin haka fa hada lahu hukumin shari'i wannan yana da hukunci na shari'a kamar dallat alaihin nusus kamar yadda nasosi suka nuna na manzo Allah sallallahu alaihi biyu. sai na biyu ثانيا ما فعله wa العادات wa lihada لم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة وإنما وضع الإسلام شروطا وضوابط إثبات للباس الرجل والمرأة تستفاد من الكتاب والسنة yake cewa abinda annabi shine abinda annabi ya aikata don al'ada wa zalika kalibasihi sallallahu alaihi wasallam kamar tufafinsa fa hazan na'u mubahun lam yaksul bihi tashri'a wannan mubah ne ma'ana ya halatta kawai baya nufin shar'anta wani abu falasta hibabu lil mutaba li'anna al-libasa manzurun fihi ila al-'adati allati itada allati itadaha ahlul balad shi tufafi abinda ake kallo al'adar da mutanen gari suka saba wa lihadha lam yughayyir ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam libasahu alladhi kana yalbasuhu qabla an-nubuwah duk wanda ya ga sirar annabi ya san kafin annabta yana sa waɗansu tufafi kuma bayan annabta bai canja su ba kaga kafin wahayi yana sa waɗansu tufafi bayan kuma wahayin bai canza wannan tufafin ba wa inna ma wada al-islam shurutan kawai dai musulunci ya sanya waɗansu sharuɗa ne wa dawabit da waɗansu ababai da za su kange tufafi na musulmi da libasar rajul wal mar'a dangane da tufafin namiji da mace tustafadu min al-kitabi was sunna wannan sharuɗa za a fahimce su a cikin qur'ani ko hadisi sharuɗi ne tufafin mace ya rufe jiki gaba ɗaya. sai fuska da kewayen hannu sharɗi ne tufafin namiji kare wuce kasa da idan sawu haka kaga wannan sharuɗa ne amma ba al-libas min haythu huwa ba kun gane ai وبقي من الافعال نوع اخر وهو فعل وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للمجمل فهذا حكمه حكم حكم المجمل فان كان واجبا فالفعل واجب وان كان مندوبا فالفعل مندوب لكنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى يحصل البلاء حتى, يحصل البلاغ حتى يحصل البلاغ حتى يحصل البلاغ ثم يكون حكمه كحكم الأمة في ذلك فمثال الواجب مسره الرأس كله بيانا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين عند المقام بعد طوافه بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري الإجماع على جواز ركعتي الطواف إلى أي جهة من جهات الكعبة والله أعلم yace abin da ya rage nau'i ɗaya ne cikin nau'in ayyuka shine abin da annabi zai aikata shi don bayyana mujmal aya ta faɗo wani abu a jumlace a cikin alkur'ani sai manzo Allah yayi abin a aikace don ya bayyana shi wanda ba dan aikin annabi ba ba za a fahimce shi ba to irin wannan aiki na annabi da zai yi shi don bayyana wani mujmal fa haza hukumu hukmuhu hukmul mujmal hukuncin sa shine hukuncin mujmal din idan mujmal din da aya ta yi bayanin ta ce ayi wajibi ne to lokacin aikin annabi na bayyana wannan abin ya zama me wajibi idan mujmal din ya zama mustahabbi ne lokacin aikin annabi dan bayyana shi ya zama mustahabbi fa in kana wajiban fal fi'lu wajib wa in kana manduban fal fi'lu mandub lakinnahu wajibun ala rasul sai dai shi wajibi ne kan annabi a karan kansa lokacin da zai yi shi mutlaqan hatta ya hasul balak har sai yayi sau adadin da za a ji ya isar al'umma sun gani sun koya kaga sau daya kila mutum daya ne zai gani mutane jama'a ba su gani ba har yanzu bai sauke wajibin ba kenan ya har sai ya maimaita so yadda adadi za su fahimta sun mai kunu hukumu ka hukumin umma idan an fahimta albalak ta haƙaƙa bihil balak to kuma a lokacin nan hukuncin kamar hukuncin sauran al'umma fi zalik fa misalul wajib mashuhu ra'asa kullahu shafar kai da annabi yake gaba daya dan bayyana fadin Allah ta'ala wa musahu bi ru'usikum dan ayar anan gurin mujmala ce ku shafi kanku idan mutum ya shafi nan goshi ya shafi kai idan ya shafi keya ya shafi kai idan ya shafi nan bangaren dama duk sunansa kai ne ka shafi kai amma da annabi ya aikace ya shafi kai gaba daya ya nuna bayanun ne li hadal mujmal kun gane ai wa misalul mandub dan kana son misalin mustahabbi salatuhu raka'atay at-tawaf inda al-maqam ba'da tawafihi da annabi je bayan maqam Ibrahim ya sallar tawafi raka'a biyu dan ya bayyana fadin Allah ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla ku rike maqami Ibrahim a matsayin wurin sallah ashe abin nufi ku je daidai wajen ku yi dawafi ku bayan kun kammala dawafi ku yi raka'a biyu وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري الإجماع على جواز ركعتي الطواف إلى أي جهة من جهات الكعبة الإمام الحافظ ابن حجر ya ciro magana a cikin ya ciro ijma'i ya ambace a cikin fatahul bari ijma'in malamai bisa ga halaccin yin waɗannan rakawoyi guda biyu na dawafi a duk inda kai a cikin ka'aba sun halatta a ce mustahabi ne yin ta aina a maqam ibrahim amma duk inda kai a cikin ko ba maqam ibrahim ba to wannan rakawoyin wafin naka sun yi kun gane ko to kun ganin wurin da ya takaice a fa'adar rasul ne na ganin zamu yi wannan ikrar din dan kadan ne kuma yana da alaka da shi karanta mana shi al-iqrar dan an-nafs kwata kwata baya da alaka da shi kar mu shiga rikitar da mu amma muka ware wannan daban muka yi magana akan sa wancan kuma sai zama daban وإقرار صاحب الشريعة على على القول هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ما فعل في مجلسه لما bari mu ɗan yi takaitaccen bayani abin da ake nuna al'ikirar da ku riga kun sani shi na aikata abu a gaban annabi bai hana ba in har aka aikata abu a gaba annabi bai ce komai ba to wannan ya nuna wannan abin daidai ne domin annabi la yaskutu ala khata ba yadda za a iya ga an yi kuskure kuma ya shiru in ya yi shiru to ya nuna abin daidai ne shine ce wa iqraru sahibi shari'a ala alqawli huwa qawlu sahibi shari'a wa iqraruhu ala alfi'li ka fi'lihi in ma abucin shari'a yayi shiru yayin da aka faɗi wata magana to wanda magana ta zama tashi kenan ya yarda da ita da in bai yadda da ita ba zai ce me yasa ka faɗi kaza ha kuma in ma'abucin shari'a ya yi shiru lokacin da aka aikata wani aiki a gabansa to wannan aikin ya zama kamar ka ce shi ne don inda aikin bai yi ba zai ce ba daidai ba ne ba kun gane ai wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa alima bihi lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi wannan yana da kyau amma larabcin ne irin da mutan da yayi sosai da sosai sai ka ji kamar wani abu ne wanda yake mai wahala fahimta ko ba haka ne abin da yake so ce duk abin da aka yi a zamanin annabi a wani wuri da annabin baya nan kuma annabin ya ji labari to hukuncin sa ɗaya da abin da aka yi a gabansa yana gani bai hana ba ɗaya daga cikin sa mu'az ba yana zuwa ya sallar isha'i ba a masallacin annabi kuma ya koma unguwarsu ya je wa mutane limanci a annabi bai je ya ganshi na limancin ba amma ya ji labari ya hana shi ya zama takariri kenan daidai da abin da aka yi a gabansa ya gani matukan labari ya kawo masa bai yi inkari ba bai yi ja ba to daidai ke da abin da aka yi a gabansa abin da kawai ke so ce kenan wato abubuwa guda nawa kenan nan wurin suke shiga cikin ikrari eh abubuwa guda uku abu na farko abin da aka faɗa a gabansa bai hana ba ko abu na biyu fa abin da aika aikata a gabansa abu na uku abin da aka aikata a wani wuri kuma ya ji labari ina fara fahimta ya ji labari ba tare da ya ce kuma a daina yi ba yanzu sahabbai da suke yin azalu ga matansu mutum yana saduwa da matarsa in yaje kamar mani zai fito sai fitar da zakaransa waje dan gudun kar matarsa dauki juna biyu a gaban annabi suke kiri da mazu amma annabi ya ji labari da ya ji labari ya hana su sai ya zama karibi kenan amma ai ba a gaban sa wannan waƙiya take faruwa ba dan mutum zai sadu da iyalinsa ne a gaban annabi da rashin kunya ba zai yiwu ba amma lallai annabi ya ji labari ko bai hana su ba ina fatan kun fahimta sai ta me lamma bayyana hukumar fi'li ذكر بعده الاقرار لأنه من السنة كما تقدم وصورته أن يسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل بين يديه أو في عصره وعدم به فكل أمر أقر رسول صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكر على فاعله فإن كان قولا فهو كقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان فعلا فهو كفعله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالشرع مثال إقرار الفعل إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون ما سبق يا مسلي نعم. مثال الإقرار على الفعل إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد الحديث ga misali zai kawo misalin ikirari akan aiki a aikata wani abu a gaban annabi ya gani ikiraruhu sallallahu alaihi wasallam alhabasha ta yal'abuna fil masjid yadda manzon Allah ya tabbatar da mutanen habasha a masallaci suna yin wasa min ajli ta'alifi alal islam yayi haka dan ya lallashe su kan musulunci a cikin masallaci suna jefa mashi suna tafewa suna wurga mashi suna tafewa a cikin masallaci tun da har annabi ya gani ya shiru wannan ya nuna kenan a yanzu wani zo na jefa jefan mashi a cikin masallaci ya halatta ko bai halatta ba <laughs> waɗancan an ce min ajalar ta'alifa alal islam amma a'a yanzu kawai wani ya zo bai faɗa mana ba ga yana jefa mashi dan Allah hankalin mu zai tashi ko bai tashi ba kaga wannan muna jin tsoron shi karkashin hadisin annabi man hamala alal silaha laysa minna ko takobi ka zare ka shiga masallaci ka tafi da tsinin takobi cikin masallaci ko cikin kasuwa zaka tada hankalin mutane amma dama mun riga mun sani mun dauka a nan filin masallaci zamu rika zuwa mana training ya halatta ko bai halatta ba mu zo muna koyon harbi a ciki kaga wannan ya halatta zamu kafa hujja da wannan kun gane ai wannan kama fi hadisi Aisha ta radiyallahu anha qalat ayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati wal habashatu yal'abuna na ga manzo Allah a kofar gidana ko kofar daki na lokacin mutanen Habasha na wasa bi hirabihim da masunsu su lin masjid cikin masallaci manzo Allah yana kallon su kaga kallon su da yake kaga yayi ikrarun su kenan sallallahu alaihi wasallam mhm wa mithaluhu aidan iqraruhu sallallahu alaihi wasallam qais ibn amr radiyallahu anhu على قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة مع أن الوقت وقت نهي ومثال الإقرار على قول إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله idan kana son ka gane misali na ikirarin annabi sallallahu misali na yana daga cikin misalin wancan al-iqraru al fil yadda manzo Allah ya ikrarin Qais bin Amr Allah ya yarda da shi ala qada'i rak'atay al-fajr ba'da salatu ba'da salah wannan bayan Allah ya zo masallaci a makare an tayar da sallah asuba sai ya shiga kai sallah asuba da shi bayan an kammala sai ya tashi yana rama rak'atan al-fajr da bai samu yayi su ba kafin sallah manzo Allah da ya kuma bai hana shi ba ma annal waqta waqtu nahyin tare da cewa lokacin bayan sallar asuba har rana ta fito lokaci ne na hani dangane da sallar nafila an gane ko to kaga amma annabi ya tabbatar da shi akan haka sai ya nuna me sai ya nuna ya halatta mutum yake nan wa misalu al-iqrar al-qawl yadda zaka gane misalin yadda annabi ya tabbatar da wani kan wata magana iqraruhu sallallahu alaihi wa sallama ababakr radiyallahu anhu ala qawlihi bi yata'i salbil qatil liqatilihi sai da abubakar ce dukkan wanda aka je wajen yaƙi ya kashe wani jarumi ya kashe wani cikin kafirai to abin da ya bambara a jikin kafirin ya zama nashi annabi kuma ya ji shi shiru bai ce ba bai ba haka ba kun gane ai duk da kuma akwai wadansu hadisi da annabi da kansa ya faɗi haka kuma kun gane wato kenan wannan baya shiga cikin umumul ganima waɗansu sukan sa wannan sunan fai'u shi ma wani nau'i ne na fai'u in ka kashe kafiri damarar da ke jikinsa kila ta zinariya ce gidan takobin shi na zinari takobin kansa kan dunkule ne na zinari ko wani abu kaga kuɗi ne masu yawa da mutum ya kashe kafiri to ya dauka ya zama nashi ba za a sashi cikin ganima a raba ba kuma za ka zo ka karɓi rabanka na ganima sannan kuma ka samu wancan to da abubakar ya faɗa haka annabi ya tabbatar da shi wanda ya zo mai iqrar al-qawl sai ce qawluhu قوله وما فعل في وقته في غير مجلسه إلى أي وما فعله المكلف أو قاله في وقته أي زمان حياته بدل ما المكلف وسيد المكلف وما فعله المكلف أو قاله في وقته أي زمان حياته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه أي بحيث لا يشاهده ولكن ولكنه علم به ولم ينكره وحكمه ما فعل ما فعل في مجلسه أي في دلالته على جواب ذلك الفعل أو القول أو القول مم. وهذا يشمله ما تقدم من قوله وإقرار صاحب صاحب الشريعة مم. لكنه صرح به للإيضاح yace wannan maganar cewa abin da aka aikata a wani wuri ba a majalisin annabi ba gashi annabi ya ji bai inkari ba daidai ke da ikirari yace asalin wannan kawai kalmar ikraru sahibir shari'a dai ya wadatar amma ƙara fito da shi fili dan kar wani ya tawahumin wannan din baya shiga ciki zai dauka kawai sai abin da ya kasance bai baina da fi majalisi mhm lakinnahu sarraha bihi lil idahi wa daf'i tawahum al ikhtisas بما توهم الاختصاص به اه للايضاح ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه كيف me ne a نعم ودفع توهم الاختصاص بما لفظ الدفع إذن أي معطوف على الإيضاه صرح به للإيضاه ولدفع توهم الاختصاص لما في مجلسه ومثال ذلك قصة معاذ بن معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم فهي له تطوع وله فريضة وهذا ليس في القوة كالواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم لاحتمال أنه لم يبلغه صلى الله عليه وسلم وإن كان الغالب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة ومما يؤكد ذلك قصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاه كما في حديث جابر رضي الله عنه وقد استدل بحديث معاذ من أجاب صلاة المفترض خلف المتنفذ وهي مسألة وهي مسألة خلافية والله أعلم بالصواب yace abin da ya sa shi mai littafin ya ce duk da cewa maganar sa za ta iya shiga cikin wa ikira sahibin shari'a amma sai sai ce wa ma fu ila bihi fi waqtihi fi ghayr majlisihi saboda me ya sake ta wannan lil idah dan ya fito da abin fili wa daf'i tawahumil ikhtisas kuma dan ya kawar da fahimtar iktisasi da mutane za su yi cewa kamar ikirari kawai yayi ya zama abin da yake bantu ne bi mafi majalisi da abin da aka yi a gabansa banda abin da aka yi a wani wanda baya nan shi yasa ya fito da shi fili ga misalin sa kissar mu'az yana yin sallar isha'i da mutane kuma ya dawo ya zo a yi da annabi kuma ya koma unguwarsu ya je musulmanci fa hiya lahu tatawwu wa lahum fariḍa sai ce wa hadha laysa fil quwwati kal waqi'i bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam amma fa karfin wannan ba daidai yake da karfin abin da aka yi a gabansa ba saboda me lihtimali annahu lam yablughu sallallahu alaihi wasallam dan akwai yiwuwar a ce labarin bai kai masa ba وإن كان الغالب على الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة ضد cewa abin da dai zai rinjaya a cikin zato annabi fa ya san dukkan wani limami da yake sallah a cikin yan kabilarsa a Madina tunda lokacin Madinan ba wai ya gare ta balanta tana ce annabi bai sani ba ma'ana ya san limaman da suke yin sallah a unguwanni dukkaninsu wannan shine abin da yake mafi girman zato wa mimma yu'akkidu zalik babban abin da ma ke kara karfafa cewa annabin ya sani قصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ akwai wani mazaunin karkara da ya zo faɗa annabi cewa mu'azu fa yana tsawaita mana sallah ya je ya tare da kai muna ta jiran sa sannan kuma idan ya zo mu kuma sai ya tsawaita mana tamu kama fi hadisi Jabir radiyallahu anhu kamar da ke cikin hadisin Jabir wa qad istadalla bi hadisi Mu'adh bi hadisi Mu'adh man ajara salat al-muftarid wancan hadisi na Mu'adh waɗansu malamai sun kafa hujja da shi dangane da halaccin mai farilla ya yi sallah a bayan mai nafila wahiyar mas'alatun salafiya mas'ala ce salafiya. wannan maganar cewa haza akawa min haza malamai sukan faɗe shi amma ihtimalin da suke kawo ai ba gairu warid misali a ce mai yiwa annabi bai sani ba ah in annabi bai sani ba kuma gashi an yi abin a zamanin sa kuma abin ba daidai bane Allah ba zai saukar masa da wahayi ba to ko da bai sani ba inda kuskure aka yi da sai wahayi ya sauka ba zai kyale har annabi bar duniya ba a gyara wannan kuskuren ba wanda al'umma suka yi kaga wannan gaskiya gairu warid wannan ihtimalan da suke kawowa gairu warid alal islam na'am yumkin an la yakuna aliman bidhalik lakin idza kana al-amru khata'an fa Allah ta'ala سوف ينزل عليه وحي من السماء لكي يخبره بالخطأ an gane ku to sai mu takaita a nan gudun sai mako na gaba dan Allah ta'ala kai subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk rahim ayyuha al-ikhwah fillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيفوز إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية بالإنتاج والتوزيع في عميزة أن يقدم لكم شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بمنظومته في أصول الفقه وقواعده وهذه المنظومة نظمها الشيخ منذ زمن ولم يتمها حتى الآن وقد بدأ الشيخ بشرحها في اليوم السابع عشر من شهر جمادة الثانية من عام 12 وأربعمائة وألف من الهجرة في الجامع الكبير في عنيزة نسأل الله أن يوفق الشيخ إلى إتمامها وأن يطيل في عمره على الطاعة وهذا هو الشريط الأول طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم منظومة في أصول الفقه وقواعده الحمد لله المعيد المفني معطي النوال كل من يستجدي نوال معطي النوال كل من يستجدي مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الورى وخيرها وخيرها لجميع من درى وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ لن يبلغ, لن يبلغ الكادح فيه آخرة وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في لكن, لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا وهاك من هذه الأصول جملا ما فيه فيه فيه فاغتنموا فاغتنموا قواعد الأصول ها؟ بعد لكن في أصوله فاغتنموا قواعد الأصول فمن تفته فمن تفته يحرم الوصول فمن تفته يحتمل الوصول نعم وهات من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا أرجو بها أرجو بها عالي الجنان نزلا قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم